assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu halin wannan majamu'a na hakamun rambi wal asrar ina mana barka da safiya ga wani sirri kasancewar da yawan yan uwa dalibai suna son mallakar ruhani, wasu kuma aljani don suna ayyuka tare a aikin almajiranci za ga wani ya shiga riyada bai samu ya mallaki ruhani ba ko aljani wanda za su ke aiki na almajiranci tare ba wanda kuma mallakar ruhani ko aljani a aikin almajiranci yana da matukar muhimmanci ga dan uwa almajiri ta yadda in mutum yana aikin almajiranci bai da ruhani ko aljan da suke aiki to lallai e zai da yake yin aiki yana samun biyan bukata amma ba kamar mai aiki da ruhani ba saboda shi mai aiki da ruhani kamar a ce yana da 100% ne shi kuma wanda yake aikin almajiranci ba ruhani kamar 30% a cikin kashi ɗari bai wuce yana da kashi talatin ba ne to idan idan mutum ya yi ayyuka ya ga bai samu ya mallaki ruhani ba ko aljani to wannan wata hanya ce da mutum zai samu labarin abun da yake so daga aljan aljanu ne za su rabu wa mutum labari idan mutum ya yi wannan sirri din idan kana son sanin wani abu to shine ake wannan sirrin an fahimta ba wai sirri ne na mallakar ruhanin ba kuma a'a saboda da yawan mutane sukan yin surrukan ne ba sa gani saboda wani yakan yin asiri wanda bai dace da shi ba shi kansa mallakar ruhani akwai wanda a rayuwarsa shi ba zai yi wa mallaki ruhani ba kwata-kwata akwai wanda kuma zai iya mallaka sanar ruhanin kowa da kalan wanda ya dace da shi ya mallaka a wani za ka ga to shi kenan dai in na tsaya yin magana akan abin da ya shafi ruhani zan iya bata lokaci sosai wanda wani mutu yana bukata dole bincike ne ake yi sai a ga wani ruhani ne kama da taurarin mutum da zai mallaka wani kuma za ga babu amma akwai yadda za a janyo masa a hada shi da ruhani sai suke mu'amala ko a cikin kasuwanci ko a cikin aikin almajiranci ko a kan menene yawa duka wannan ana gabatar da shi ayyuka ne wanda ake amma sai an yi bincike an ga yanayin taurarin mutum da kuma kalan wanda ya fi dacewa da mutum to sai a yi aiki a kai don a hada shi da kai sai dawo ko da yaushe yana tare akwai wanda zai za masa aiki a hada shi da ruhani sai dawo shi wannan ruhanin kawai yana ba shi kariya ne a cikin al'amuran shi yana kare shi daga sharrin makiya ya kuma buɗa masa dukan ƙofofin samunsa za ga mutum da ya yi ƙudurin abu a zuciyarsa za ga abun ya tabbata sakamakon me sakamakon akwai masu taya shi a ɓoye yawwa to insha Allah amma shi wannan wanda yake ce mutu a ba wai zaka ke magana da shi bane a'a abun da dai kai kuduri kawai zaka ga abun yana yiwuwa shi kuma wanda mutum zai ke aikin almajiranci da shi to zaka iya kiransa a duk lokacin da kake son ku yi magana to wannan dai ina mana shimfiɗa ne akan abun da shafi layin ruhani kenan to haka zalika layin aljanu ma to wani kamar yadda na faɗa a rayuwarsa shi gaskiya kwata-kwata ba zai mallaki ruhani ba kaga in an yi mutum bincike zai iya gane matsalan shi kenan in kuma zai mallaka to wani kala ne ya kamata insha Allah to in ko mutum yana bukatan sanin dukkan abun da ya shafi rayuwarsa ne to duka wannan ma ana iya bincikawa sai a sada mutum da abun da yake daidai da shi to wannan sirri ne ga waɗanda suka yi ayyuka na mallakar ruhani ko jinnu bai yi ba to idan an kawo maka aiki ko kana son sanin alherin aure ko yanayin kasuwanci wani kalan kasuwa ya kamata ka yi ko kuma matsalan da take faruwa da kasuwanka ko kuma ka samu matsalan tattalin arziki da sauransu to za ka iya aikata wannan sirrin da zan faɗa yanzu wanda kuma in ko mutum bincike ke so a masa ta wani janibi daban to shi kenan yana iya yi mana magana wannan kuma sai mu bincika masa yadda ake shine ana samun koyin bakar kaza sai a rubuta waɗannan harufa ɗin kafa biyu kamar yadda gansu biyu a gefe guda biyu a gefe guda an fahimta ai misalin ka ajiye kwai din to biyu ta bangaren gabar biyu ta bangaren yamma ga suna a eh kala harufa biyu ne amma dai an yi kowane an yi shi kala so biyu biyu to in ka rubuta sai ka samu ɗaki mai tsarki jikinka ya kasance akwai tsarki tufafin ka da tsarki sai mutum ya kwanta in ka kwanta gefen kanka sai ka ajiye wannan kwai din da nufin aljanin ya zo ya baka labarin abun da kake so to insha Allahu rabbi a cikin baccin ka zai zo ya baka akwai wanda ake sawa a kasan filo akwai wanda ake sawa a jikin hakori shi ma wani sirri ne wanda shi kuma in kai ne zaka na kallon ruhi ruhunan yan adam zaka ke kallo to kala kala ne asiri din insha Allah wannan dai mun kawo shi fi sabilillahi ne saboda yan uwa su amfana da shi an fahimta amma insha Allah rabbi da sannu sannu dai zamu na dan sakewa wanda wasu zaka ga suna jarraba sirruka da ake bayarwa wasu suna kira su ce alhamdulillah sun samu dacewa wasu kuma dai sai a hankali kasancewar daman yan adam ba daidai muke ba wani in yayi aiki nan take zai ga biyan bukata wani ko bai da shi mustajaba din wanda kuma shi ma dai da dalilan da yake sababa rashin mustajaba ko kuma kaga mutum in yayi addu'a addu'an he ta yi kamar ta karbu abun ya karbu daga ba kuma sai sake warwarewa to duka waɗannan akwai dalilai da suke sanyawa wanda musamman gaskiya ka satan zuwa ga yan uwa almajirai wanda za ga almajiri bayi da ijaba to kaga gaskiya wannan ba karamin kalubale ba ne ba ga almajiri ko ba haka ba yawwa to wannan dama ce za mu sake bayarwa duk mai bukatan a masa bincike to akwai hanyar da ake bi a yi bincike akwai bincike kamar yadda na faɗi wannan sirrin akwai wani wanda ake da ruhani bincike ne ana amfani da abubuwa uku duk mai bukata yana iya yi magana sai a yi masa idan aka in mutum yana bukata zai iya sallama sai ya ce to shine yana son a masa bincike akan abu kaza amma kada mutum ya yi audio din ya yi tsayi saboda in ya yi audio ba lallai ne ya dawo an saurari odiyon ba idan ya yi tsayi kawai mutum zai iya magana sa a takaice ya ce kaza da kaza da kaza yake bukata in ko mutum zai kira a waya ne ma to duka bai ɓaci ba wannan duka kofa a buɗe take sannan still kuma ga waɗanda idan aka ba da sirri sukan canza sirrin don akwai wanda ya yi min haka kuma raina ya ɓaci sosai gaske wai sharif waye waye ne yola akwai sirrin da na bayar na sarikul jini wanda abun ya ɓata min rai cikin kwanan nan ma na faɗa ban ce idan na ba da sirri mutum kar ya sake ɗaukansa ya baiwa wasu su amfana ba abun da dai bana so shine mutum ya canza akalan sirrin sai ya amfani da wannan daman don ya dawo ya cutar da wani to ni haka shine ban so ba duk wanda na bada sirri in dai zai baiwa wani tsakani da Allah ina roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya amsa tunda daman Allah shine mai biyan bukata in kuma mutum zai don ya zalunci wani to Allah subhanahu wata'ala ya hana shi samun ijaba na wannan sirri wannan kawai shine kamar yadda kuma wasu sukan bibiyan wasu da sunan abban muhaddasa to ni gaskiya duk wanda ka kira shi a waya ko ka bi shi private zaka masa tambaya ko ya ma aiki ko ya ma bincike ko menene to gaskiya in ka ba lamban waya ta bace to gaskiya ba da ni kake ba kuma ni bani da wai yaro ko wani menene mene a'a babu lamban waya da nake whatsapp ko kira ita ce 090 to da wannan ni da shi nake ake kira na ake min magana ta whatsapp in mutum yana buƙatar a bincika ko a masa wani abu yana iya kira ko ya yi magana duk bai baci ba amma dai mutum ya san cewa da waye zai yi mu'amala yawa saboda wasu sukan haɗuwa da mutane sai su cuce su da sunana ko kuma da sunan wani abu daban wani kuma ya ce ma shi almajiri ne alhali shi ba almajiri ba ne kawai karya ke badan badami to fatan alkhairi Allah da ya samu dace daga dan uwanku Musa Muhammad Abban Muhaddasa sake muku a huta gajiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh